Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tarar Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kamo wannan shirin a yau ranar Alhamis, uku ga watan Maris na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da mamayar da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine, yayin da Amurka ta saka wasu sabbin takunkumi a kan Rasha da Belarus, wacce take kama mata a yakin da take yi da Ukraine. Sannan a Najeriya za ku ji cewa wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a Abuja babban birnin ƙasar, inda suka datse hanyar shiga gina majalisar dokoki. Za ku ji dalilin wannan zanga-zangar. To kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa Allah ya bai wa jami'an tsaro nasara kan 'yan bindiga a jihar Nejan, Najeriya. Allah ya babu nasara an kakkashe su fiye da mutane 200 mun samu babura da yawa babura muna ganin sun kai wajen 100 wayansu a sun kone wayansu su ba sun gudu haka kuma kowane hali ake ciki game da aikin kwashe 'yan Najeriya daga Ukraine zuwa gida Uh, evacuation day man is as good as ya fara because when all shiri na evacuation has been put in place me ya rage kuma. Eh amma jirgin yanzu ya tashi? Ya rage. A jirgin ya tashi. Kwarai kuwa. Ya tashi ko zai tashi? Zai tashi dai. bayan dukkanin rahoton da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri giras abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da mamayar da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine, inda ta yi kira ga hukumomin Kremlin da su maza-maza su janye daga ƙasar. Matsayar da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin Moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen ƙasar ta Ukraine da kuma kutsawar dakarun na Rasha. Daga cikin mambobin majalisar da da uku. 181 sun kada kuri'unsu waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tir da moscow yayin da biyar daga mambobin suka kada kuri'unsu na nuna adawa da matsayar jakadan ukraine a majalisar ɗinkin duniya Sagi kalisiya ya ce wannan matsaya da aka cimma wani babban sako ne ga ƙasar rasha kusan ƙasashe 100 ne suka haɗa kai suka miƙa wannan bukata a majalisar bayan da rasha ta hau kujerar naki a ranar juma'a da ta gabata kan wata bukata mai kama da wannan ita dai kungiyar tarayyar turai ta yi tukin tsaye wajen ganin ta samu haɗin kan ɗaukacin mambobinta bakwai haɗe da sauran ƙasashe don a juyawa shugaba vladimir putin baya saboda mamayar da yawan ukraine yayin da jaka da amurka a majalisar linda thomas greenfield ta yi ta neman haɗin kan ƙasashen gabanin aka da ƙuri'ar a halin da ake ciki kuma amurka ta saka wa rasha da belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa ukraine takunkuman sun kai kaikaici fannin tsaron kasashen ne da na man fetur ɗinsu waɗanda za su takaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da kasashen suke bukata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da ukraine sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa turakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki ɗaya a cewar fadar white house sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaka da dakarun kasashen na rasha da belarus waɗanda suke taimaka musu wajen kera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami kazalika amurka da ƙawayenta na duba hanyoyin da za su hana kai kayayyakin ƙere-ƙere na fasahar zamani waɗanda rasha ke amfani da su wajen ayyukan sarrafa fannin manta da zumar ganin an mai da ita baya a jerin ƙasashen da ke kan gaba a wajen samar da man fetur a duniya. wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a abuja babban birnin ƙasar a ranar laraba inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya a ranar talata majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi ashirin cikin ɗari na kujeru a majalisun wanda haka muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya sai dai masu zanga-zangar sun ce kasan ya yi kaɗan Hansatu jagora ce a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matan da suka shiga wannan zanga-zanga. Ta ce ya zama dole mata su tashi tsaye, mun gaji, na kira ga ɗaukacin mata a kowane fanni suke da su tashi tsaye don mu karɓi shugabancin ƙasar nan don kowa ya huta. Akalla mata ɗari biyu ne suka datse kofar shiga harabin Majalisar Dokokin Najeriya ɗauke da kwalaye da aka rubuta sakonni daban-daban inda suka nemi a basu kashi 35 a kujerun majalisun dokoki na jiha da na tarayya kafin wannan ƙari da majalisar ta yi zuwa kashi 20 a baya an ware wa mata kashi hudu ne kacal na kujerun majalisun jihohi da na tarayya lamarin da ya sa najeriya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ke da wakilci mafi karanci a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan an jima kaɗan Muhammadu zai sake dawowa da labarai. Kafin na zamu leƙa jihar Nejan Najeriya inda wani aikin haɗin gwiwar jami'an tsaro da 'yan banga ya kai ga kashe 'yan bindiga masu addabar al'umma sama da ɗari biyu. Daga Nejan ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar nejan Najeriya ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaro sun samu nasara hallaka 'yan bindiga sama da ɗari biyu a jihar. Jihar Niger dai na fama da matsalar 'yan bindiga da suka addabi jama'a da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ƙona gidajen jama'a sannan da kisan babu gaira babu dalili. A wani taron manema labarai, kwamishina na ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma kula da tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce gamayyar jami'an tsaron da suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an tsaron farin kaya na civil defense sannan da 'yan banga sun tafka gumurzun da ya sa suka hallaka waɗannan 'yan fashin daji da suka haura 200 a garuruwan babban lamba da ke karamar hukumar kwantagora da kuma kundu ta yankin karamar hukumar rafi. Allah ya bamu nasara sosai jama'an tsaronmu da yan banga da, mutane ma yan kasa sun tashi tsaye. Allah ya bamu nasara an kakkashe su fiye da mutane 200 mun samu babura da yawa raburan muna ganin sun kai wajen ɗari suka sun kone su ba sun gudu bangaren jami'an tsaro an samu wayanda suka rasa rai mun samu su da suka samu sun ji rauni suna asibiti kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya dai wajen mutum guda biyu da suka rasa rayukansu wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Niger ke ƙara nuna damuwa akan halin zulumi na fargabar waɗannan 'yan fashin daji. Alhaji Awaisu Giwakuta shugaba ne na al'umma a jihar Niger. Amma yau shiga baro ƙasa haka a ce ko ina nan mina ya rage fa mina cikin garin mina ya rage fa ba ce ba ba shigo ba kaɗai ya rage wa mutanen nan za su shigo cikin garin mina fa don Allah bai kamata a bar mutanen Niger ana na nakasa su wani laifi da mutanen Niger suka yi. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan garu garuruwa da suka zama tamkar kufai a wasu yankuna na ƙananan hukumomin rafi shiroro da kuma ƙaramar hukumar mariga a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga suka tarwatsa al'ummomin da ke zaune a cikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasir Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Kasashe da kungiyoyin da ke kai agaji a Afghanistan sun taimaka wajen kawar da kasar daga fadawa kangin matsananciyar yunwa a wannan lokaci na hunturu, ko da yake a mataki ne na wucin gadi. Akalla mutum miliyan ashirin kasashen da kungiyoyin suka tallafawa sai dai duk da haka kasar na fuskantar yanayi na koma baya a fannin tattalin arzikinta a baya kungiyoyin agajin sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar ƙasar ta afghanistan ta fuskanci matsananciyar yunwa har zuwa watan maris afghanistan wacce ƙasa ce da ba ta da iyaka da teku ta faɗa kangin matsaloli da dama yayin da tattalin arzikinta ya kusa faɗuwa ƙasa warwas bayan da taliban ta karɓe mulki a watan agustan bara a lokacin da kungiyoyin agaji suka janye daga agazawa ƙasar a bara amurka da wasu daga cikinsu sun ci gaba da aikawa da tallafi zuwa hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu don a taimakawa mabukata a ƙasar ta afghanistan a ranar talata babban bankin duniya ya sanar da cewa zai ba da sama da dala biliyan ɗaya ga hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu don a sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun mika kokon bara don neman dala biliyan 4.4 da zumar ganin an taimaka wa akalla mutum miliyan 22 a ƙasar ta afghanistan a wannan shekara sai dai zuwa wannan wata na maris ƙasa da kashi sha kacal na waɗannan kuɗaɗe aka haɗa a cewar wata hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke bibiyar al'amuran kuɗaɗen tallafi hukumomi a kudu maso yammacin pakistan sun ce wani bam da aka dasa a gefen hanya ya kashe akalla mutum uku ciki har da wani babban jami'in dan sanda tare da jikkata wasu mutum da hudu rahotannin farko da rundunar 'yan sandan suka tattara sun gano cewa an ɓoye bam ɗin ne a wani babur wanda aka aje a wata babbar hanya da nufin kaikaitar wani ayarin jami'an 'yan sanda a tsakiyar keta babban birnin lardin balochistan wani mai magana da yawon asibitin da aka kai waɗanda suka jikkata ya ce da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali akalla 'yan sanda goma na daga cikin waɗanda suka ji rauni sai dai babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin wannan hari amma mayakan ƙungiyoyin baluch da aka haramta su a ƙasar ta pakistan waɗanda ake kira ttp kan kai ire-iren waɗannan hare-hare akan jami'an tsaro da fararen hula a yankin na baluchistan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ma'adala a daidai lokacin da hukumomi a najeriya ke ci gaba da tsara hanyoyin kwashe 'yan kasar daga ukraine da ta tsunduma cikin yaƙi alamu na nuna akwai rashin fahimta da ta bullo tsakanin hukumomin daga abuja ga hassan mai na kaina da ƙarin bayani Uh, Ministan harkokin wajen Najeriya kenan Mr. Geoffrey Onyema ke bayyana cewar lalle lalle kam a ranar laraban nan za a fara kwaso 'yan Najeriya da ke Ukraine. Sai dai kuma duk da wannan tabbaci da minista har faɗo ranar jiya laraba a jiragen da za su yi wannan jigila ba su tashi ba. al'amarin da ake alakanta shi da rashin fahimtar da ta bullo tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da za su yi wannan aiki. an ruwaito cewar hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya wato nema wacce ke karkashin ma'aikatar al'amuran jin kai ta ƙasa na ganin ita ya kamata a ce ta jagoranci gudanar da wannan aiki yayin da a bangare ɗaya kuma hukumar da ke kula da 'yan najeriya da ke kasashen waje ke cewar a'a wannan aikin ta ne to shin me ke faruwa ne gabriel odu shine kakakin hukumar da ke kula da 'yan najeriya da ke kasashen waje Okay, I don't know about that too. Ya ce ban san wannan zance ba, ban san zancen wani saɓani ba, saɓani a kan me? Ko mai hukumar bada agajin gaugawa ta ƙasa wato nema, ita kuma za ta ce akan wannan batu? Mr. Manzo Ezekiel shine ta Just imagination na mutane ne. A ah, ah, wannan is just eh, a figment of imagination na wanda suna jin daɗi a ce government agencies are in crisis. Ku ba dai ai ita minista tana goyon bayan nema ne akan maganan nema ne yanzu da the Ministry of Foreign Affairs. Let the ministry respond to uh, issues. Amma as far as I'm concerned, na san dai the process of the evacuation is, is on top gear. Uh, nema is fully involved. All the details na evacuation din. Eh. We have our honorable minister who is more competent to speak about it. Okay. it is when the evacuation takes place, who we can say, yes, this is what we have done. The ministerial level, soon they will provide more details. Okay, to yanzu should I fara uh, evacuation in Kenya? Uh, evacuation din ma is as good as the fara because when all shiri evacuation has been put in place, me ya rage to tashin jirgi da kwasan mutane ne kawai. Eh, amma jirgin yanzu ya tashi? Ya rage. A jirgin ya tashi. Kwarai kuwa. Ya tashi ko zai tashi? zai tashi ne. A bangare ɗaya kuma, kazalika na kuma sake tuntubar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Ta ce za ta kira ni daga bisani, kawo lokacin haɗa wannan rahoto bata kira ba. Duk dai da hukumomin gwamnatin Najeriya na nuna zancen ba haka ne ba, amma dai biri ya yi kama da mutum, in ji ƙwararren jami'in diflomasiyar Najeriya, ambasada Suleiman Ɗahiru. abin da yake faruwa a najeriya abun takaici ne kowa yana so ya nuna shi wani abu ne tun da wannan abun tsakanin ƙasa da ƙasa ne a bar Minister of foreign affairs ta wannan abu na tuna lokacin da najeriya ta tura tallafi wa somalia foreign affairs ce kawai ba kowa a ciki foreign affairs ne ta yi wannan abu so yanzu a zo ana cewa ana ta rikici wannan su ce su ne wannan su ce su ne wannan abun kunya ne hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. To yayin da ake ci gaba da yunkurin na kwashe ɗalibai wato da sauran ma 'yan Najeriya daga ƙasar ta Ukraine. Shin kowane hali suke ma shiga? mutane da yawa a boda din suna jira ba a bar su sun shiga ba amma kuma su ukrainians da europeans ana ta barin su suna shiga da bus da mota da kafa duk ana barin su suna shiga mu kuma foreigners din especially people of color black people indians mu kuma an ce mana mu tsaya ba ba mu wuce ba can daga baya da daddare ne ma sai aka ce mana mu layi yan nigeria aka rubuta suna 30 people at least aka ce za a zo da bus a dauke mu muna ta jiran bus bus din bai zo ba sai kuma abin ya hargitse gaba daya. To sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas inda za mu kamo ku cikakken rahoto da ma matakan da hukumomi suke ɗauka wato mun gida da hukumomi akan wannan abu. To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC mu na cewa karfe goma sha biyu. da minti goma sha shida na dare yanzu kuma lokaci da zan koma gefe alheri giras ta shigo mana da shirin na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali zai koma kan batun karuwar mace-macen aure da ake fuskanta a dukkan jihohin jamhuriyar Niger. Inda bayanai ke nuni da cewa an samu mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da a jihar Agadas rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan samu korafe-korafen neman kashe aure a ƙalla shida a kuma raba uku daga cikinsu. Rahoton ya kuma kara da cewa shekara ta 2021 ta kasance shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar baki daya. To domin neman sanin masababi da kuma hanyar shawo kan wannan lamari muka gayyaci masu ruwa da tsaki. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Halima Sarme dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkokin mata da ƙananan yara da malam sani sabi'u suleiman shugaban ƙungiyar addinin islama ta isaf e da kuma falmata muktar taya shugabar ƙungiyar matasa da madurgun tattaunawar sulemin muni barma hajji halima wai me yasa a yau duka aka yi watsi da waɗannan ka'idodi duk da cewa auren nan abu ne da ke da matukar mahimmanci ga kowace al'umma kuma kowane addini ya amana cewa aure ba abin wasa ba ne ba kamar yadda malayin hudi waɗansu ma'ana auren ce ma ba a sani ba ba a zaunar da yara a kwatanta musu mu da zauna ake a zaunar da kai a kwatanta maka yadda zama aure yake mu yanzu wani biyu mu ce kai yara ai sun san komi a cikin sun san komin ko ba su sani ba sai a saka yara su ta yi kowa yana rayuwa shi kina jiran kamar abin da ake da irin na soyayya ana yawo ana komi da komi shi zake gani ya dawama a daure ana yi in dai ba dore ba ana yi shi zai zama matsala duk cikin irin wannan abu kuma kamar yadda malam haɗi babu tarbiyya ka gani yarinya ta shigo miji ya shigo gida ya sallama wani bi salula a hannu har ya shiga ɗaki ya hudda kayan shi ya yi komi da komi biki ɗaga ba kai kamar sannu da zuwa ko ku a ɗora tukunya a zo a shiga kallon tv a zo a shiga eh, harkar waya har tukunya ta kone to ina zama eh uwaye yanzu kaga wani abu da muke mu ma sai a ce duk sati ko ku a ko da yaushe dai yarinya ka tana tare da kai kai ke ke kwana bibi ki zo ba gida lahiya duk sai ti a ce ama amari su gangama a gida wannan ina zama aure ba zama aure bane wani abu dullahi daga mu uwaye yake ni ko ko da shi aka yi magana ta nake wallahi abinci ku uwaye akwai yaran da in suka zo in muka hira da su nan kungiyar zan mu tabbata da lalle harkar tarbiyya ce sai mu kira uwayensu mu hira da su tunda yara yanzu ka gani ba su iya ba a tarbi miji miji ya zo ya tarda an gyara daki an yi komi da komi a zo a tarbe shi babu shi kina nan kina harka waya to ina akwai wani da ya ce duk lokacin da ya juya da daddare tana waya bata da lokacin shi na ce mata to in kina so ki zama aure daga mijinki ya sallama kashe waya baki da lokacin kowa yana shi in ku kika ce sai lokacin wani zaki dawo gida na ce mata ki ka wanke kayan ki ai ta doshin huda yace wani bi wallahi mamma na shi muka tattauna wallahi yarinya dai kai alhamdulillah yanzu zama ya zo ya daidaitu saboda mi saboda taji abin da muka akwai wasu kuma su bisu mashi ne in ka ga mu sai su ce ka ni a gidan mu ban saba bai yarinya da bata saba ba girki a gidansu bata zawa ta yi girki a gidan miji hmm. yarinya da bata saba ba in ta kwanta da sa'a in ta tashi ta gyara gado ta gyara yanayinta to ba in ta je gidan miji ba za ta yi shi to kaga wannan matsala ita ma ana cikinta yara wasu ba su iya gyara daki da yake ana kungiyar ku tana samun matan da ke kai uh, koke-koke dangane da watakila ko an ci zarafinsu waɗanne irin munanan halaye ne na mazaje ake kawo muku koke a kansu bar ma ba ko bane a ce yana yin huta yana yin huta bai ba da kuɗin abinci bai kaza bai kaza wallahi duk matsalolin da ake kawo barma ba matsaloli ba ne wanda za su yi kamari akwai wasu kuma su akan sun yi aure ma ba su rabu da tsoho soyayya duk da miji ya san da biki bar ba tsoho soyayya ki to ke da shi babu yarda a cikin zaman aure in babu yarda tsakanin mata da miji babu aure aure in aka ce kowa ya bar baya abin da aka yi baya an yi wannan yanzu zaman sunna ne ake muna kira uwayensu ba sai da musu in kuna iya hudda 'ya'yanku ku hudda su in ku buku iya ni ban ce maza ba su da lahi ba amma wallahi wallahi barma mafi yawa wasu abubuwan daga gare mu ne tunda namiji in biki ta kyautata mishi ba za ki ga mulmushin shi ba in biki gyara mishi ran shi biki zawa ya tarro abinci mai lahiya ya tarro komi da komi ya gyaru wallahi ko kaka za a zai kubce miki ko da yake akwai ma mazan masu hitina falmata eh, ana maganar cewa a yau halin da ake ciki waya na taka rawa sosai wajen tsinkewar igiyar aure Eh, sosai waya na taka rawa wurin kashe oh, abin da mutuwa armi ba ma wai hira da samari ko kuma hira da wani abubuwa can bisa kan rezo social facebook ba ko group ku na whatsapp na mata duk wani labarin da kuka yi duk wani hirar da kuka yi bata ishe ku ba sai da marice mijinki ya zo ki ci gaba da hirar whatsapp dan kin raina shi wani abu ba sai an cika kai ba dan me yasa shi bai san bai da abokan da zai zama da su ne shi bai da salula ne ya zo ya yi sallama baki amsa ba yana miki hira hankalin ki na rabu ki yi minti biyu kina wazaf ki yi minti biyu ka ce a ah, mi kace mine ne mata armi in dai armi ne saboda Allah da annabin Allah daidai da mijinka ya yi sallama waya ka kashe ta kai da 'yan gidanku ne kun yi hira kai da abokanku ne kun yi hira ka mai da waya gehe wane an wuni lahiya kaka akai yaya kasuwa yaya aiki ya gajiya wannan yana da daɗi mana ko wani ya bata mishi rai ma in ka mishi wannan hira kana sabke mishi nauyi shi da kanshi yana saurin ya zo paske ya san yana da wanda za ta tarbe shi da kalamu mai amma mi kace mutum yana miki magana mi kace ya ce to ki ce mishi gashi can yana tabul yawanci kashi saba'in da biyar zuwa tamanin wayar ga ita ke kashe musu armi kuna wazab cikin group na fami mutum ya dauko wazab ya miki inbox ke ki saurari audio ki ce ku zan ki ne namiji mai kishi da ya ji muryar namiji wane ne kuma yana da gaskiya hwada za a yi kakin ki kwatanta mishi wane wane wane wane ne an yi hwada kenan mai yawancin kashe salula mai da ta gehe har gobe in Allah ya kai mu dare in in gidanku ne ke bukatar su same ki in suka yi kiran ki ba su same ki ba suna da lambar mijinki sai su yi kiran shi ba mu wanci ba zance ya kare ba um, malam duk na ji kamar kusan mata ake dorawa eh, alhakin faruwar wannan al'amari shin babu wasu abubuwa da ake ganin kamar mazaje ba sa wasu ka'idodi da mazaje ke fatali da su ba sa mutunta su wanda kuma su ne eh, suna daga cikin waɗanda ke taimakawa wajen yawan mace-macen auren nan kasan maza suna da laihi sosai kwarai suna da laihi din da shi yadda na ce maka aure ibada ne manzo Allah na cewa istausu bin nisa a khairan ku tausaya ma mata alheri ne tausaya ma mace alheri ne na farko wadda ta haika mace ce kana da ƙauna kana da ya a gane kenan dole ne ka tausaya ma mata lalle mutuwa aure galiban daga mata yake hitawa kuma da tanti ta gai wani bi uwaye suke kashe aure duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi sallama Fadima da ta yi aure shi da kanshi ya ɗauke ta ya kai ta ya yi zanna tsakiyar su ga sayar na ali ga shi nan ya ce ga amana na baka babu saki babu yaji dillahi in ta yi ka je ka gaya mani haka uba ya kamata ya ma yashi manzo Allah ce ma ya ma Fadima ya ce ni babanki annabin Allah ne kuma Allah yana so na ya ce kakki bibin wannan ki bi Allah ki bi mijinki aljannatul mar'atu ta ta ƙadame ne zaujiha aljannan mace tana kalkashin takon mijinta to wai duba waɗannan abubuwan kamar irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa aljannan mace tana karkashin takon mijinta kafarsa eh. shi yasa watakila wasu maza ke amfani da irin wannan dama don cin zarafin matansu to sai a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin malam kan wannan batu Kafin na a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakokin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF e da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. sai kuma wakilinmu Sulaiman Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma jimbi Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wade da mamayar da dakarun Rasha suka yi wa Ukraine. inda ta yi kira ga hukumomin kremlin da su maza-maza su janye daga kasar matsayin da majalisar ta cimma na zuwa ne a yayin da sojojin moscow suke ci gaba da kai har-haren sama kan biranen kasar ta ukraine da kuma kutsawar dakarun na rasha daga cikin mambobin majalisar 193 181 sun kada kuri'unsu waɗanda daga cikinsu ƙasashe 141 suka goyi bayan wannan matsaya ta yin tir da moscow yayin da biyar daga mambobin suka kada kuri'unsu na nuna adawa da matsayar a halin da ake ciki kuma amurka ta saka wa rasha da belarus sabbin takunkumai kan mamayar da suka yi wa ukraine takunkuman sun kaikaici fannin tsaron kasashen ne da na man fetur ɗinsu waɗanda za su takaita damar da suke da ita ta samar da abubuwan da kasashen suke bukata wajen tallafawa dakarunsu a yakin da suke yi da ukraine sannan za su hana su yunkurin da suke na rusa tarakun zaman lafiya a yankin da kuma duniya baki daya a cewar fadar white house sabbin takunkuman har ila yau za su mai da hankali kan wasu kamfanoni da ke da alaka da dakarun kasashen na rasha da belarus waɗanda suke taimaka musu wajen kera jirage da motocin yaƙi da kuma makamai masu linzami wasu ƙungiyoyin mata na fararen hula a najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a abuja babban birnin ƙasar a ranar laraba inda suka nemi da a ƙara musu adadin wakilcinsu a majalisun jihohi da na tarayya. A ranar Talata majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri wanda zai ba mata damar samun kashi ashirin cikin ɗari na kujeru a majalisun wanda hakan muhimmin ƙari ne kan abin da suke da shi a baya. Sai dai masu zanga-zangar sun ce kasan ya yi kaɗan. To madalla masu raro abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da ƙarfe takwas na wannan safiya za mu kama ku wani sabon shiri shirin da zai zo muku da shirin ciwon mace haka kuma za mu kama ku wasu rahotanni da mu samu dama kama ku ba a yanzu cikin rahotannin za mu ji yadda 'yan wato 'yan najeriya ɗaliban najeriya da ke ukraine da ma sauran 'yan ƙasar da ke harkokin kasuwanci a can halin da suka fada a yanzu yayin da ƙasar ke fama da yaƙi to kafin mi salama muna mika saƙon ta'aziyya ga wakilinmu na lagos babangida jibrin da sauran 'yan uwa da abokan arziki bisa rashin kaninsa abdullahi tukura kwanta gora. allah ya ji kansa mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu ne wanda ya daidaita sauti wato mr patrick ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc na ke cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi. da misalin karfe 8 na wannan safiya. Salamu alaikum.